Hukumar kwastan ta jihar Ogun ta yi wawan kamu inda ta kama manya-manyan motoci cike da gumaguman katako, motoci lodi da naman talo-talo da motoci guda goma shaƙe da buhuhuwan shinkafa a yankin Ijonwu da Idogo bakin iyakar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Benin kamar yadda sabon kwantarolan kwastam mai kula da jihar Ogun ya shaidawa muryar Amurka. Sunana wa Indu Jilantri Multaf. Ranke daɗe kai ne kwantarola na kwastam a jihar Ogun ko? Eh haka ta dame dame ku kama a halin yanzu mun kama toki mun kama motoci tukumbo mun kama shinkafa mun kama ita eh, itacen eh, kafinta wanda ba katako wanda ba a so a fitar da shi motocin katako nan guda nawa ne trailer guda shida da truck daya bakwai kenan idan aka kesta wannan katakon su sun kai kamar nawa wallahi ba zan iya ga maka kuɗin ba don ba mu yi investigation tukuna mu tabbatar da ko nawa ne cost na kuɗin katakon ba tukuna a ina ne kuka kama wannan motocin katakon wallahi an kama su ne can wajen kusa da boda wani gari ana kira john kusa ga bodar kasar benin kenan ko eh haka ina za a je da wannan katakon eh katakunan za su yi exporting zuwa west africa watan za su fita da waje da shi kenan za su fita waje da shi sosai mutanen da aka kama ba su jin turanci ba su jin hausa sai french nombobin trololi din ma na kasan waje ne mutane nawa ne kuka kama da wannan motocin katako mutane guda biyar direba daya ya gudu kun kama shinkafa wallahi shinkafa ba mu samu ba mu kama mutum ko daya ba domin lokacin da muka shiga daji mu je mu tare da motoci nan guda goma an parking a cikin daji kawai sun gudu wadansu motocin sun cire taya taya waɗansu an cire batir waɗansu ma har da steering suka cire don eh, ya sa ba za mu iya mu tafi da su ba amma yara mu da patrol vehicle din namu mu muka cire duk rice da ke ciki muka kawo station to wannan ya nuna cewa jami'an ku ba su aiki kenan tunda ana shigowa da wato shinkafa kuma ana fita da katako a eh, to aikin kenan shine yasa mun ba da muna aiki ba da za mu kama waɗannan yara mu yanzu suna aiki wani kira ne za ka yi wa jama'a eh to jama'a dai ya kamata waɗanda suke aiki aikin business a border su bi kaida kenan su bi kaida in ba su bi kaida ba kuma mu muna nan a shirye za mu kaka masu ko kuma mu yi confiscating kayan su duka. Sabon kwantarolan hukumar kwastam mai kula da jihar Ogun Wa'induju Jelan Kirin Multafu kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Abeokuta a jihar Ogun Najeriya.